da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Alhamis biyu ga watan Afrilu kuna tare ne da shirin yau da gobe kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da ni Halima jimarau kamar kowace alhamis za mu tattauna batutuwan kiwon lafiya kuma mai taimaka mana da bayani da ƙarin haske a yau ita ce dr mira mandara wadda ba bakuwa ba ce a wannan dandali kuma da yake har yanzu hankula na kan zaben najeriya da sakamakon zaben da kuma yadda matasa ke ta bayanai da furta albarkacin bakinsu a kafofin sadarwa na zamani irin su facebook da twitter kuma ganin cewa dr mera mandarama tana bibiyar irin waɗannan kafofin sadarwa na zamani kuma tana rubuce-rubuce a ciki za mu so jin irin abubuwan da dakta ta lura da su da kuma irin gudunmawar da za ta iya bayarwa wajen yi wa matasa ƙaimi su fahimci inda ya kamata su sa gaba su taimaki najeriya da ci gaba kuma su kyautata makomar ƙasarsu. amma kahin nan malam akilu muhammad dan wasan bandariya da barkwanci wanda aka yi sani da baban mulika yana tahe da wani babban sakon bayan zaɓe zuwa ga matasan najeriya ya kuma matasan najeriya kwace mulki da kai hannun goodluck jonathan abba buhari ba shi bane canji baba canji shi ne da kai da kai da kai ku canza halin ku ni ma baba mulika in canza nawa kuma za mu buɗe layin waya mu ji ta bakin ku game da irin canjin da kuke son ganin gwamnatin Najeriya mai jiran gado ta aiwatar ga tsarin kula da lafiyar jama'a a ƙasar da zarar ta kama aiki. Ku kasance tare da shirin yau da gobe da farko ga saƙon baban mulika zuwa ga matasan Najeriya. Najeriya alsibirin ku gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya bani sikin sai ribarakatai. A ce Hausawa ya ce kowa ya daidai sai ga tondo kowane alisinan da naki alamu ga shi Allah ya kawo mutanen Najeriya kishiyu banka kishiyu banka barakatai amma Allah ya ji taushin si wallahi da Allah ya ji taushin si ya tansa lokaci ke wannan shangi da an yi mun ji daɗi amma sai kira da matasa ya ku matasan Najeriya wai kwace mulki da kai hannun gudula jonathan abba buhari ba shi bane canji baban canji shi ne da kai da kai da kai ku ku canja halin ku ni ma baba mulika in canza nawa guri da na sama dan bansa in sama mutum kirki guri da na sama sai in sama mai uba guri da na sama barkete in sama yafu yafu ko ba haka bane jama'a saboda haka kowa da kowa mutanen Najeriya kuna ji musamman ma matasa akwai wani abu da sai kira gare ku don ala lokaci da mun shiga muna ana shi ba mu barkatai kowa bala'i ya dame shi ba mu ne mun yi roko Allah sai don Allah ka ba mu shugaba wa da sai da Najeriya lafiya ba to Allah ya karbi addu'a mu ai mu saboda da iska mu kokolo matasa kawai sai duki mota huye huye masu kwe ka buga mutu wallahi anan wa coc Randa Bawul akwai wani yaro ana ce mushi Abdullahi ya rufe sago kawai da mota ya kwashe shi yau na lahira. To wannan aji canji wa kenan. Bayan canji Abdullahi da Kaduna ya koma lahira kenan. Kirisoji gidi ya zasa kenan. Kowane yage aje masu da da mota. I koma musulmi ka shiga lati ka yi raka biyu. Kirista ka koma eh, church ka ka yi service ka gode ma Allah. Kuma gaskiya tsakani da Allah. Wani magana da an yi zan boye muku ba INEC kansi sai da ya ba mu kudi da mu da su moda da manya-manya 'yan wasa kaduna mun shiga laka gome laka gome muna gaya matasa cewa ya ku matasa idan ku gani an kashe mutum wa aka kashe talaka waye ya yi kisa talaka in an kona gida gidan wa aka kona talaka waye kona gidan talaka talaka saboda haka dole talaka da kanmu muna kashe kanmu da kanmu ne kuma muna muna lalace gidanmu to Allah ya taimaka kowa ya ji wallahi ba mm. sai wani ya ce sai baba mulika ka so ka kone gidan eh, moda sai ce to kirawo danka baban danka mu tafi tare da shi inda don shi ba to eh. ba shi shi da kansi <laughs> to baba mulika to mun gode sosai sai mun sake tuntubar sai mun sake tuntubar ka <laughs> to shi sai dan jumo sai da su kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To jama'a masu sauraron mu kamar yadda muka ce nan gaba kaɗan za mu buɗe layi mu ji ta bakinku da irin abubuwan ko kuma sauye-sauyen da kuke son gani sun wakana idan gwamnati mai jiran gado ta kama aiki. Amma yanzu haka muna tare da Dr. Mairo Mandara. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam an yi ni lafiya. Lahiya lau mun san akwai aiki a gaban ki amma a gurguje dai muna so dai mu dan tattauna ya hakuri dakta. <laughs> A'a babu komai. Yawa to yawa duk da dai dakta amma dakta ya zabe. Kin yi zabe? A'a na yi zabe tashi na ne nayi tafiya awa bakwai na je na je kauye na kada zabe can wajen bodan Niger. na kada zaɓe na dawo na sake awa bakwai na dawo abuja lallai kin yi zaɓe <laughs> kuma na ɗau hoto ina zaɓen <laughs> da kyau <laughs> shaida ashe masu shiga twitter ko facebook za su gani kin sa hoton sosai na ku gani ah. Yauwa, dakta magana kiwon lahiya za mu yi, amma ganin cewa matasa suna ta Eh, ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu da bayanai dai iri-iri bayan wannan sakamakon zaɓe da aka samu kuma na tabbata kina bibiyar irin waɗannan abubuwa me kika lura da shi game da irin bayanan da matasa ke ta yi wallahi alhamdulillahi eh, matasa dai sun taka rawa sosai ne mahimmanci. a fiye da duk yadda kike zato domin matasa sun bar duk abin da suke sun je sun wanda suke da kati sun je sun yi zaɓe kuma sun yi ta maganganu a kai kuma har yanzu ana kan maganganu a kan wannan zaɓe da ya gudana hmm. a babban abin da ni na gani kuma da ya ɗan fi damuna shine kwarai da gaske dukkanmu muna son a general muhammadu buhari kuma muna kyautata da zaton zai taimaka wajen gyaran ƙasar nan saboda ya taɓa gwadawa bayan an gani to amma sai na ga halaman kamar kowa ya ɗauka general muhammadu buhari dai mala'ika ne zai zo ne da wata majigi ya ce najeriya gyaru sai kawai mu gyaru da daddare sai da safe a tashi a ga sabuwar najeriya gaskiya a bayan kuma ni dai a gani na a karamin sani na shine wannan aikin ba aiki ne da shi kadai zai yi ba aiki ne da zai shugabance mu dukkaninmu kowa yana da rawar da zai taka na wajen gyaran ƙasar nan domin abin da ya daɗe a ɓace to mm. kafin a gyara shi sai sun dage kuma gaskiya ba yadda za a yi yadda janar buhari yake so gyara ƙasar nan ya iya shi shi kaɗai sai dukkaninmu dukkaninmu da nake faɗa kowa da kowa sai mun sa hannu kowa ya taka irin rawan da ya iya wajen gyara. Mm, yawa. Dakta daga bayanan da muke samu matasa da yawa suna ganin daga sabuwar gwamnati ta fara aiki wanda bai da aiki zai samu aikin yi. Wanda ke son zuwa karatu wata ƙasa kawai kamar yadda kika ce kamar akwai wani sihiri ne da sabuwar gwamnatin za ta yi komi ya gyaru. Wane irin kira za ki wa irin waɗannan matasa? To hajiya aikin nan ina za a ƙirƙiro shi Sanin kowa ne cewa kuɗinmu da muke samu a Najeriya na mai yanzu ya yi ƙasa kamar yadda bai taɓa yin ƙasa ba. Shi kuɗin ma da ake cewa foreign reserve shi ma ya ragu sosai. Duk wani tattalin arzikin Najeriya da muke muke buga kirji da shi ya sauka. To, ta ina za a samu aiki? abu biyu ne za su iya faruwa kowannen mu dole mu tashi mu yi makan mu kiyamin laili kamar yadda nake gaya ma wasu matasa da muka yi hira da su nake ce musu idan muna so mu taimaka buhari ya ci ya tabbatar an gyara ƙasar nan buhari da mataimakan shi a taimaka a gyara ƙasar nan to akwai waɗansu abubuwa da mu matasa ku matasa da mu iyayenku sai mu na farko shine dole mu tashi mu aiki mu jajirce bacci bai zama namu ba mm. na biyu dole mu sama ma kanmu abin yi ba sai mun tsaya ka gama university ka gama digiri kana jira a samo aiki a baka ba inda yan uwan bawa suka fi mu kenan dan mm. da ya rabe bai iya jira ko dan abiola sai ya tashi ya nemi aiki kuma irin wanda suka yi karatun kasan waje zaki ga yan shekara sha ko ina suna aiki so dole mu tashi mu nema ma mu aiki kuma ni ban yarda da cewa wai mutum ya ce bai da jari ba in ka ji mutum ya ce a'a ba zan iya ba to bai yi niyan yi ba mm. kamar yadda mu yan najeriya ka gwada mu duniya da muka yi niyya aikin ga meye bai ba sosai talaka an ba su kuɗi sun cinye sun kaɗa sun tsaya sun kare so don haka ya kamata lalle lalle matasa mu tashi mu sama mu kanmu abin yi kai ko zoɓo ka ɗaura ko zoɓo ki ɗaura ki kunsa kina sayarwa mm. na uku shine dole mu tashi mai gaskiya menene gaskiya shin gaskiya ai ba wai sai kana aiki ba in ka kamar in kai dan makaranta ne mhm. ya zama na wani satan ansa ba da kai ba ba za ka yi ba wai a ba malami kyauta a baka jarabawa ba daidai ba naka bane ba sai mu tashi mu karatu mu ci jarabawan mu mu ci gaba da rayuwa. Yawa kenan dai dakta. Kamar yanzu kamar yanzu sana'an nan da ake yi kullum aka ce mm, matasa aka ce bani da sana'an yi Eh, hajja sai abin ya ban mamaki domin nan gidana ina da yara guda biyu yar auta ta shekarar ta goma sha ɗaya wanda take bi kuma shekarar shi goma sha hudu yaran nan yanzu da ike ana hutu bai hana su kallon katun ba yanzu haka magana da nake miki dukansu suna can ƙasa suna kwallo amma kowannensu ya zauna da yau tsakanin jiya da yau kowa ya yi abin waya ɗaɗɗaya na dubu goma goma. Kuma ga su 'ya'yan Dr. mai Mandara. Ai shi ne. A wai ba zan iya abin da ya sa na ce 'ya'yan Dr. mairo saboda wasu ma da ke karkara su ji. Kasu zaci wai eh mutum dan yana dan wane ba zai iya tashi ya yi abin da zai mm, wani abin kasuwanci ba. Yau hajiya dan wane wane ne? Dan <laughs> wane daban wane daban. Eh to yawa. Yawa. To yawa, dakta kamar a matsayinki na likita kuma kamar me kamar wani irin canji kike ganin ya kamata kuma ya, ya wakana a fagen kula da lahiyar jama'a a Najeriya? A babban abin da ya kamata ya wakana shine a tabbatar da lafiyar mutanen karkara menene lafiyar mutanen karkara kin ga lafiyar mutanen karkara ba wani abu bane mai nauyi mai cin kuɗi a tabbatar asibitin nan akwai maganin malaria kin ga malaria waye zaɓin cizon sauro mhm. da gudawa na yara ƙanana da tari su suka fi komi kashe mutane da wahalar da mutane shi kuma maganar zazzabin cizon sauro ɗan gidan sauran nan ne da ɗan magani da kuma tsafta to waɗannan abubuwa ne da muke kira a yi sannan kuma ya kamata mu koma gargajiya cikin da muke ci mu ci namu na Allah da annabi irin su zogala su fura da nono wa'annan lafiya ne da su sosai mm. sannan kuma mutane duk wanda zai iya duk wanda yake da hali yanzu ne fa ya kamata mu mu kan mu kiyama laili mu koma ga noma mu koma ga noma mm. domin maganan aiki maganan fetur duk ba inda zai kai mu dole a tashi a koma ma noma a koma ga sana'a mu koma ga inda muka fito shine za mu kan kiyaman laili kin ga kamar wannan magana da kika yi na a koma ga noma da akwai mutane a nan a ƙawayena. na haka wayanda kamar irin 'yan garin yarbawa ne amma irin sun har haɗa kai sun je arewa suna yin noma a can sun samu masu kula musu da, gonansu kuma suna zaman america to wani irin faɗakarwa zaki wa matasan mu da suke can su samu su ma su rika haɗa kai haka ba lallai ba sai mutum ɗaya kawai amma abokan arziki su zo su haɗa kansu su ma su fara wannan saboda aiki ne da za a iya kawo shi ana kaiwa ma kantuna kantuna daban-daban ana sayar da kayan kwarai da gaske yanzu hakan nan maganar da muke yi ina gaya miki akwai wasu wa'ansu wa'ansu wa'ansu hakan nan abokan arziki da ke lega su ma yarbawa ne yanzu zuwa suke arewa su je su saro aya su saro citta su gyara su ɗauka a kai China ana sayarwa yanzu kuɗi suke yi miliyan miliyan suke yi to kai a garinku ake ayan a garinku ake cittan a garinku ake barkono sai dai ka tashi ka wanke riga ka saka kana fatan Allah ya ba wani ya baka <laughs> wannan lokaci ya wuce kuma shi Muhammad eh, General Muhammadu Buhari ai kun ga eh, shugaban shi shi kan shi ba zama yake haka ba mm. shekarar shi nawa amma bai zama a mm. tsaye yake to yaushe za a ce kai kuma dan shekara ashirin da wani abu kana zaune waje ɗaya ai kaga an yi ba a yi ba kenan ko gaskiya na ga wani abun alfahari a tuta da ake ya same ki da ko wasu yan matasa matasa ka wanda suke zaman waje suna alfahari da ke sosai cewa kina gashi ke kina Dr. Mandara guda amma kin ɗauki tuta kin ɗauki kafofin sada zumunci kina ta faɗakarwa da, da, da turancin ma da su kina ta cewa matasa su tashi tsaye baya wa'anda suke makaranta wa'anda suke gida da wa'anda suke waje idan da ku abubuwa guda uku da zaki kira matasa wa'anda suke da ƙarfin da za su yi magana akan kafofin sada zumunci zaki me zaki iya cewa abin da zan kira matasa su ma kansu tuni ga duk wanda yake da hali shine na farko na farko dole mutum ya tashi ya dage dukkan abin da za ka yi a fadin duniya nan to ka sa iyakacin karfin ka ka yi shi tsakani da Allah. ka tashi ka jajirce duk abin da za ka yi akwai wata ƙawata nan amerika nan garinku mm. malama ce tana da makaranta amma da kai kawata aminiyar ta kin san me take yi shara ranar asabar sai ka bar mata gidanka in ta kwalkwale maka gidanka ke gidanki ne in kika zo ba za ki so ki zauna akan kujerar kira <laughs> kuma kuɗi take samu eh. don haka duk abin da za mu yi mu tashi mu jajirce na farko kenan kada mu jira Allah ya ba wani ya ba mu mu ya zama na mu ne muke ba ma wasu don haka mu tashi mu jajirce na biyu shine musamman a arewacin ƙasar nan karatun nan fa ya zama tilas yanzu ni a ofis ina sakatare na master ce take da shi direba ofis ina an za a ɗauke ka ce kana da babban diploma to yaushe zai zamana kin ga shi direba wanda ya karatu da wanda bai karatu ba ɗaya suke ba don haka dole mu jajirce mu rufa mu kanmu asiri karatun nan babu wai aka game da wannan na uku shi ne akwai abin da muka gada da muka zubar kuma kwanan nan allah kira shi ya sa jega ya gwada wa mutane dole mu tashi mu yi gaskiya gaskiya gaskiya mu gaskiya ce duk abin da za ka yi ka yi shi saboda allah ka tashi ka yi gaskiya to kin ga in za mu riƙe wannan uku mu jajirce mu yi haƙuri mu dage mu yi karatu mu sama ma kanmu abin dogara sannan kuma mai gaskiya to Allah shi ma cikin rahama shi sai ya taimake mu amma in muka zauna muna Allah ya baka ka bamu ko wani ya samu ko kuma a baka kwancen riga ko kwancen um, a baki kwancen um, blouse ki goge ki starch ki ki ki ki saka kina kwambo wannan ba zai yi ba kila ma kila ma aminu ala za mu kira ya mana wata waka <laughs> yawa muna godiya kwarai dakta mai ramandara da kika dauki lokaci kika yi mana wannan bayani duk da kina cikin mitin kuma akwai sauran ayyuka a gaban ki mun gode kwarai amma kafin kira mu rabu da ke menene twitter handle ɗinki ne dr a ina za a iya samun ki akan twitter a a dr miro mandara to shikenan sai mun haɗu a nan mun gode sosai matasa da fatan za ku garza ku bi dr miro mandara a twitter <laughs> yau wato ga dukkan alamu mun samu kira daga taraba to layi ya tsinki yawa kin ga ɗazu ya suna wannan baban mulika baban mulika shi ma ya yi bayani cikin ban dariya da barkwanci amma idan matasa sun sanya kunnuwan basira sun saurare shi duk abubuwan da ya waɗi suna cike da saƙonni masu mahimmanci waɗanda idan suka yi aiki da su za su amfane su sosai ga, ga tafarra na ta lagos <laughs> lagos to ga kira daga lagos salamu alaikum wa alaikum salam hajiya halima ina wuni wa ke magana daga lagos yawa isu isa kali dan jamhuriyar nijar daga nan lagos to malam isu ya lagos a lagos lafiya kalau muke alhamdulillah amma dai ba kai zaɓe ba tun da kai ba ɗan najeriya ba ne <laughs> yawa dan mu ji ne <laughs> gaskiya ne gaskiya ne yawa to duk da yake ba eh, a muna jinka muna jinka ci gaba yawa to alhamdulillah muna murna muna murna kwaye da wannan canji da ake ko kuma muna fata ubangiji Allah ya sa mai zama Najeriya da Niger da kamar da Chad da sauran Afirka gaba ɗaya alheri amin amin yawa Eh, Malam Yusuf kasancewa kana Lagos kuma ka san yadda harakokin kiwon lahiya ke gudana a Lagos kamar waɗanne irin abubuwa kake gana an canza an gyara idan sabuwar gwamnati ta fara aiki. yawa gaskiya abubuwan da aka canza abubuwan da nake gani a canza su yanzu tun daga farko na iyayen mu mata yadda ake kai su asibiti wato ainihin ma'aikatan kiwon lafiya suna musu walakanci suna ainihin yin jiwa kwandon shara su wannan bai dace ba gaskiya kamata a dauki mataki duk wanda ya zo likita da mai kuɗi da ɗan talaka da yawa an amshe su hannu biyu babu cewa wai wannan mai kuɗi ne ko wannan talaka ya kamata a canza wannan a gyara kuma a kawo magunguna masu inganci. To mun gode kwarai Malam Yusuf daga Lagos ga kuma kira mun samu daga Kwantagora jihar Naija. Salamu alaikum wake magana. Wa alaikum salam kina magana da injiniya mai gero makeri lulu Kwantagora Mama da Ismail. To a gaida injiniya ya zaɓe. to zaɓe wallahi hajiya halima alhamdulillahi an yi lahiya an gama lahiya kuma allah ya sa an bamu mu abin da mun ka zaɓa. to kamar waɗanne sauye-sauye wani canji kake jiran gani ya zo tare da wannan babban canji a fannin kiwon lahiya. yauwa alhamdulillahi a gyara mana asibitoci da magunguna kuma mu samu zama lahiya. to muna ji shikenan. akwai abubuwa hajiya halima yanzu. To da me da me da me da me kake ganin abubuwa. gyara gare su insha Allah na fahimtar kiwon lahiya. Ke mm-hmm. ga wasu abu matsalolin da asibiti ji babu magani. To. Sannan ka je asibiti kana son ganin dabto kuma yayi wuya. To mm. amma yanzu in sha Allah yanzu mun kyauta su sun wanga da zai hau kuje ga in Allah ya so komai zai yi. To amma amma ya injiniya ban tare numfashin ka ba amma ka san kai ma akwai gudunmawar da zaka iya bada domin wannan canji ya wakana ta naka bangare wani me zaka canza game da kai domin canjin da kake son gani ya faru. Injiniya. To, <laughs> layin injiniya yau to ga kira daga Lagos kuma salamu alaikum ake magana. Ra'ayi na shine Ina jina. Muna jin ka mai sunanka? Sunana Muhammadu Sani Dan Tana. To oh, Muhammadu Sani Dan Tana muna jin ka. Ni abin da na ga dace a gyara wanda shi ne wuta na nefa. To, wutan nefa? Wani shi ne ta hanci da ya tsawa shi ne mana katutu a Najeriya ba na bukatar To, a wannan kiwon lahiya me kake son ganin an canza? canji wanda ni a gani na wanda aka samu a Najeriya alhamdulillah. A asibiti me kake so ka gani sabo a asibiti? Asibiti wato ina bukatar manya-manyan mu da suke Najeriya nan. Da makarantun mai ina bukatar janar bahari ya taimaka ya gyara mana su gaba daya. muna mulkin To mun gode mun gode kwarai wallahi ga kira daga Lagos amma magana ka eh, ba ta hita sosai. Eh, ba ta fita amma ya mm-hmm. ce asibitoci da kuma makarantu. Ya haɗe makarantu asibitoci wutan nefa eh, ya ce shi cin hanci ba a san shi. duka alamu ga kira daga Bauchi. Salamu alaikum wa magana. Wa salam suna na Tijjani Abdi Ibrahim daga Azare Bauchi State. To Malam Tijjani kana lahiya? Lafiya kalau hajiya. To muna sauraron ka ya zaɓe. Alhamdulillah mun yi zaɓe kuma Allah ya cika mana burinmu. To muna magana ne akan kiwon lahiya me da me da me da me da me kake son gani an canza a hannun kiwon lahiya? Eh muna so a taimaka mata waɗanda nan ciki da aihuwa. domin kika je asibiti kika ga an kawo mace ana a tare a tare a taimaka za ki samu matsala ce ta aihuwa ko ta renon ciki to ko ba ko me ko da ba za a bayar da shi firi ba to a rage farashin mata da za su biya a wurin aihuwa da renon ciki saboda a kan wannan cajin wata sai ki ga ta zauna a karkara ba ta zo asibiti ba sai dai abin da hali yayi sannan kuma du a duba bangaren accident wanda muke cewa trauma hmm. an ce mana wai a afirka ta kudu free ne ake medication na trauma wani accident daga ya faru daga kazo ba magana caji sai da kawai amma magani hmm. to duk da cewa wannan gwamnatin da za ta hau tana da challenges da yawa a gabanta to amma dai a duba sassa biyun nan security da kuma health mm. da kace security akwai sojoji ma ya kamata a duba a duba matsalolin su yanzu haka sojoji akwai waɗanda sun yi wata da watanni ba a biya su ba sosai Na'am, an insha Allah ina yi wa sojoji albishir cewa shi wannan shugaba da zai hau dama soja ne. Don haka ya san damuwar soja ciki da waje. don haka ba zai kasa a gwiwa ba wajen biya musu bukatunsu domin sai an biya musu bukatunsu sannan su samu damar da za su tsare kasa ko a zauna lafiya. da kace tsaron ne sai na tuno da sojoji fa suna cikin wani hali. kwarai da gaske kowa ya san suna cikin wani hali. Yawa ba manya manyan ba ƙanana ƙananan da ake turawa aiki hilin daga wallahi suna cikin halin ƙaƙa na kayi. to hajiya ba ma wanda suke cikin aiki ba ina wanda suka ritaya ba a biya su fanshon su ba muna jin abin da suke su ma mutane ne yan Najeriya na da suka ma ba da gudunmawar su har karfin su ya kare suka sauka ba biya su ba. Sosai Malam Tijjani mun gode kwarai da wannan gudunmawa taka yanzu za mu zariya. Salamu alaikum wake magana. Wa alaikum salam sunana Musa da ke garin Kwangila Zaria. hajjiya ne muku fata alkhairi baki ɗayan ku. Muna amsawa Musa. yawwa abin da nake roƙon mai eh, shugaban ƙasa namu Allah Ubangiji ya ƙara nishi ƙarfin gwiwa sannan na farko shine tsaro ya tabbatar mana da tsaro tsaro ya inganta sosai sannan asibiti kuma ya zama kyauta ne ba tare da an biya kuɗi ba sannan kuma daga ƙasa Hash to <laughs> Malam Musa Kwangila yana cikin bayani. Layi ya tsinke kuma ma lokaci na ɗaga mana hannu Jamila. Gaskiya, amma gaskiya sun yi bayani mai kyau. Sun yi bayanai masu kyau amma talaka yana son komi kyauta. Mm, na ga alama. <laughs> Na san canji abu ne mai daɗi amma kan canji ya samu yadda ake so kowa sai ya ba da tashi gudunmawar. kuma insha Allah. Ba da taki in ba da tawa ta farra ya ba da tashi Maryam ta ba da tashi Misha ma ya ba da tashi. Dukkan mu gabaki ɗaya sai mu samu canjin shirin da da iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu sake da muku da wani shirin yanzu a madadin. Jamila Kabir Fage. Da tafarra girma tafarra da ta wato ya haɗa mana sauti ya bada umarni da Maryam Alabi wadda ta taimaka da ɗaukan waya da kuma injiniyan mu Mr. Misha ni ce ta ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri. Da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe juma'awar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.